mai alfarma sarkin musulmin sada abubakar na uku wanda ke jawabi a bikin kaddamar da gidan rediyon fulfulde na farko a najeriya wato fulako fm da mai martaba lamida na adama dr muhammadu barkin da alu mustapha ya kafa a yola ya buƙaci gwamnatin ƙasar ne da ta hanzar ta binciko waɗanda ke da hannu a kisan mummukin da aka yi wa fulani makiya a yankin gembu da ke jihar taraba da kuma wanda aka cikin kwanakin nan a numan inda ma rayukan ƙananan yara fiye da hamsin suka salwanta mai alfarma sarkin musulmin wanda mai martaba san kano muhammad sanusi na biyu ya wakilce shi ya ce ko da yake ba za su goyi bayan duk wani Fulatani da ke da tada husuma ba to amma kuma ya ce yanzu su ma zura ido ne su ga matakin da gwamnatin najeriya za su dauka game da kisan na bila. da kuma batun hukunta waɗanda ke da hannu a kashe-kashen 'ya'yan makiyayan na man. for weakness. I hope we will not make that mistake this time. Ba na so fa a ɗauki haƙurin mu Fulani ya zama tamkar gwanci. Bin doka ya sa haka. Don haka yanzu mun zura ido domin ganin matakin da shugabannin tsaro za su ɗauka na hukunta waɗanda ke da hannu. Har yanzu ba mu mance da abubuwan da suka faru a Mambilla ba da kuma waɗanda ya faru a Numan. A don haka muna fatan ba za a kyale waɗanda ke da hannu a kashe-kashen da aka yi a Mambila da kuma na Numan ɗin ba. I hope that what happened in Mambilla and what happened in Numan will not go unpunished. Shi ko a jawabinsa wakilin shugaban kasa a wajen taron wanda kuma shine ministan harkokin Yaran labarai Alhaji Lai Muhammad ya koma yaba ne game da rawar da kafofin yaran labarai ke bayarwa wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma musamman ma a wannan lokaci na yaki da ta'addancin boko haram wanda ko ya ce yanzu ma ana samun nasara a kansu shi ma dai a jawabinsa gwamnan jihar adama sanatu muhammadu bin dawo maru jibrilla wanda ya magana cikin harshen fulanci ya ko saba layin gwamnatin jihar ne wajen gano waɗanda ke da hannu a aikayakan aikan da aka yi a numan kana kuma ya buƙaci al'umman jihar ne da su yi watsi da duni abin da ka iya kawo tashin hankali sarakuna na ciki da ma wajen najeriya ne ma dai suka samu halartar bikin bude gidan rediyon da ke watsa shirye-shiryen sa karamin zango na fm ko da yake tuni rediyo ma ya cula zuwa yanar gizo ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya